Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kumasi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Alhamis 15 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarai. A jiya laraba filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan yadda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi gama da masu zanga-zanga a ƙasar. akalla 'yan sanda guda shida ne suka jikata a jiya laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'ar da ake kira temple university a philadelphia da ke nan amurka an kashe akalla sojojin gwamnatin somaliya guda shida daga da wani mai daukar hoton bidiyo kana wasu goma sha uku kuma sun jikata a jiya laraba to labaran kenan wai shin ina aka kwana game da batun haƙo mai a arewacin najeriya Eh, alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara to ko me yasa aka kafa rundunar dakarun kare manoman jihar borno kakar bara an kashe manoma sun fi hamsin a wannan jihar farkon wannan shekaran har zuwa yau an kashe manoma sun kai guda shida akwai wanda kuma aka sace su a gona kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafa da shirin domin iyali amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. A jiya laraba filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi gama da masu zanga-zanga masu rajin kafa tsarin demokuraɗiyya waɗanda suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere. mutane kalila ne a cikin masu zanga-zanga suka rage a filin saukan jiragen saman yayin da matafiya ko ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukar jirgi. ɗaruruwan jirage ne suka soke jigila yayin kwanaki biyu a jere da masu zanga-zanga suka mamaye filin saukan jiragen saman lamarin da ya sa matafiyan da dama suka makale lokacin da suke kokarin zuwa gidajensu matafiyan da ya sanyi cacar baki da masu zanga-zanga a ranar talata da lamura suka ƙara ta'azzara masu zanga-zangar sun yi kuskure a kan abu guda shi ne bai kamaci a ce sun yi ta wannan zanga-zanga a inda su matafiyan za su yi amfani da shi ba in ji wani matafi yake faɗin haka ya ce kamata ya yi su gudanar da wannan zanga-zanga a cikin birnin hong kong inda gwamnati da 'yan sanda suke. akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira temple university a philadelphia da ke nan amurka harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaba da kai hare-haren bindiga a nan amurka kwamishinan 'yan sandan philadelphia richard rose ya ce raunuka da 'yan sandan guda shida suka samu bai yi tsanani sosai ba kuma dukkaninsu za su samu lafiya wani hoton bidiyo da aka dauka kai tsaye kuma aka nuna a kafafen yada labarai an ga 'yan sanda masu yawan gaskiya unguwar town da ke a cikin philadelphia inda aka kai harin 'yan sandan sun yi kokarin su yi magana da maharin inji rose ya ce sun faɗa masa cewa zai iya dakatar da wannan harbe-harbe da yake yi a cikin lumana. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaban kasar da ya yi bakin cikin hari na harbi da aka kai a philadelphia kano ya ci gaba da kuma sa ido kan hali da ake ciki a wurin wani jirgin ruwan ceton mutane na kasar spain ya nufi tsibirin lamfadusa na italiya bayan da wani alkalin italiya din ya yanke hukunci da ya dakatar da haramci da aka da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane su shiga ruwanta jirgin ruwan ceto mutane mai suna open arm na wata kungiyar jin kai ta kasar spain ya kwashe makonni biyu a kan tekun mediterranean dauke da bakin haure 147 a cikinsa a wata sanarwa da jirgin open arm ya fitar na cewa alkalin italiyan ya yanke hukunci a jiya laraba cewa umarni da ministan harkokin cikin gidan italiya matteo salvini ya baiwa jiragen ruwa ya saba wa dokokin kasa da kasa musamman a cikin tsananin bukatar gaggawa wanda bakin hauren suka makale a cikin jirgin salvini ya ce zai ɗaukaka kara akan wannan hukuncin da aka yanke sai dai ba iya ganowa ko ɗaukaka karen da zai yi zai hana jirgin ruwan tsayawa a gabar tsibirin da ke mediterranean ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe akalla sojojin gwamnatin somaliya guda shida da wani mai daukar hoton bidiyo kana wasu goma sha uku suka jikata a jiya laraba a wani hari da 'yan bindigan alshabab suka kai wa tungar sojoji wanda ke kusa da babban birnin kasar inji jama'ai jama'an sun ce motoci masu dankare da abubuwan fashewa da suka kai hari a jere sun afka wa tungar sojin da ke garin a mai tazarar kilomita 70 daga kudancin mogadishu 'yan bindigan da sun kai hari a tungar ne ta bangarori guda biyu kana suka yi ta musayar wuta da dakarun gwamnatin inda aka rinjaye su kana suka ja da baya kungiyar al-shabab da ta ɗauki alhakin kai harin ta ce ta kashe akalla sojojin gwamnati hamsin wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa mutane shida kaɗai ne suka mutu a cikin sojojin gwamnatin gwamnatin yankin gwamnan yankin lowa shabele ibrahim adan naja shi ma ya faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa an kashe wani mai ɗaukar wa sojojin gwamnatin somaliya hoton bidiyo daga ƙarshe firaministan ƙasar pakistan imran khan ya yi kashedi a jiya laraba cewa abokiyar gabansa indiya tana shirin kai wani harin soji akan iyaka kasashen guda biyu domin janye hankalin duniya akan ayyukanta na wannan lokaci da ke gurgunta yankin nan na kashmir da ake takaddama a kai kan ya yi wannan kashedi ne a jiya laraba a wani jawabinsa da aka nuno a talbijin lamarin da ke da nasaba da bukin ranar samun 'yancin pakistan wannan sabon tanken na zuwa ne sama da mako biyu bayan da new delhi kai tsaye ta rusa kundin tsarin mulkin yankin mai cin gashin kansa na bangaren da ita india din take kula da shi ciki wato a cikin yankin himalaya da musulmi ke da rinjaye a wurin matakin da indiya ke dauka na biye ne da jibge karin dakarun ko kuma dubun dubatar dakarunta a yankin da ake takaddama a kai wato da kuma yankewar sadarwa a wurin da kuma kama ɗaruruwan shugabannin siyasa na kashmir domin aikata muga ayyuka a wurin Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai tuni aka shiga fafutukar haƙo mai a arewacin Najeriya ganin kusan duk yankunan da ke zagaye da shi na da man. To ganin yadda 'yan yankin na arewa suka zaku su san halin da ake ciki game da haƙoman. Wakilinmu a Abuja ya binciko ya kuma gano cewa yanzu ana da kusan tabbas kan akalla rijiya guda wato kolmani. Nasir Adamu Ilikaya gare ka. biyo bayan ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai yankin gano fetur a arewa tsakanin bauchi da gombe yanzu dai rijiyar binciken fetur ta kwalmani ta biyu ita ta fifice a kafafen labaru akan ya biyo bayan rijiyar kwalmani ta farko da aka fara aiki a kanta a tara inda aka samu iskar gas yanzu kuma aka toni fiye da kafa dubu goma da muradin kaiwa kafa dubu goma sha hudu da ɗari biyu da saba'in don kammala aikin rijiyar ta biyu. that we are going to take this forward we are going to make this company a global company sabon shugaban kamfanin fetur mele kyari ya alwashin bunƙasa kamfanin da irin wannan aiki kazalika da da matatu hudu kafin karin wa'adin mulkin shugaba buhari a 2023 before baba's tenure ends in 2023 will deliver only for the lamarin aikin gano man ya kara fitowa fili ne a watan jiya yayin mika ragama a hukumance da tsohon shugaban kamfanin fetur nnpc mai kantika talla baro ya yi ga sabon shugaban mele kyari kolo cikin shirin hakan baro ya shaida wa muryar amurka kaɗan daga bayanin aikin tono man allah yarda in dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gun da muke ban kasan Allah da zai bayani wa mutane an ka dai alhamdulillah ana ci gaba da aikin kuma ana samun nasara bayanai daga aikin neman man na nuna samuwar man a yankin Neja har zuwa tafkin Chadi wanda aikin ya samu tsaiko a yankin kan iyaka saboda illar Boko Haram da kan sace ko barazana ga jami'an binciken man tsohon karamin ministan kudi yarima lawan ingama ya ce matukar aka kammala aikin tattalin arzikin yankin arewa zai karu da rage tsama da jihohin kudu maso kudu da ke dama. ko kasafin kuɗi da ake barwa sai ka ga kasar rivers ta samu kuɗin da sai jihohi shida ne na arewa za su samu domin duk fetur din yawanci a cikin teku ake ɗibo su to wannan abu ne na tsarin constitution na kasar nan jihohin nan guda hudu da akwa iwan da rivers da bayelsa da delta kuɗin da suke samu yana da mugun yawa nijar ta samu fetur chadi ta samu fetur fetur kamarun ta samu fetur mu a ce nan wajen barna da yobe a ce ba fetur akwai har sokoto akwai fetur balle wajen gombe da bauchi da benue duk akwai albarkacin fan fetur to kaga an samu fetur an zo rabon kuɗin sai mu mu ce mu ma muna da fetur kaga sai mu ma ba mu da yawa su ma al'ummar yankin da ake aikin hakari jarman kolmani sun fara batun zayyana yankin don kaucewa takaddama yariman kashire abubakar mu'azu hassan da daga waɗanda suka ziyarci bigiran da ake gudanar da aikin wayannan kolmani rijiyoyin kolmani guda shida da ake da su guda biyar duka suna yankin karamar hukumar ako ne a jihar gombe guda ɗaya ne take yankin alkaleri so wannan shine matsala da ya kamata a fara dubawa ina kira ga su yan majalisar mu da kuma gwamnatin jihar bauchi da kuma jihar gombe ya kamata a tantance wannan iyaka kar sai tafiya ta yi tafiya a gaba a zo a fara samun matsala a ce da an magana tun da an magance ta gara a yi kuma ina tabbatarwa jama'a mu yankin mu bamu da fitina su ma yankin da ke karamar hukumar alkalerin ba su da fitina kusan duk mutane iri ɗaya ɗaya tare ake yi. Alamu dai na nuna samun man zai zaburar da samun kuɗin shiga a arewa baya ga dogaro ka cukan kan noma da kiwo. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. Allah, Rasulillahi. A ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun amina baban eh, To Allah shi kyauta kuma gaida Nasiru daga batun neman mai a arewacin Najeriya kuma bari mu waiwayi batun tsaro a arewa masu gabashin Najeriya inda aka kafa rundunar dakaru 75 ta kare manoma saboda yawan kashe su da 'yan bindiga ke yi a yankin Borno. Haruna Dauda gare ka. gwamnan jihar borno professor na umar zulum ya ce babu wani irin hare-hare da ya sa karkata hankalinsu da kokarin da suke yi na neman wazir zaman lafiya ga al'ummar jihar borno gwamnan ya ya bayyana hakan ne a lokacin da ake kaddamar da wasu jami'an civil defense su saba'in da biyar da aka baiwa horo na musamman a garin katsina da kuma ake kira agro rangers za su dinga ba da kariya ga manoma da kuma makiyaya a jihar borno ya ce bajin harkokin tsaro da ci gaban al'umma shine babban abin da muka sa a gaba a gwamnatin ce kuma a shirye nake in ga cewa na cika waɗannan alƙawurka da na ɗauka gwamnan ya ce akwai waɗannan jami'an civil defense su saba'in da biyar da nasu biliyan jtf hada da maharba su ɗari da ashirin da za su dinga aiki tare da haɗin gwiwar jami'an soja da na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya wajen ba da kariya ga waɗannan manoma kuma nan ba da jimawa ba za mu sake samun wasu jami'an jami'an 150. Let me assure our populace that the recent intimidations by the insurgents in gajiram Gajigana, Dalore and Gubiyo will never deter us from our commitment to finding peace and stability in the state until we emerge victorious inshallah. Gwamnan ya ce bari ba ku tabbacin cewa hare-haren 'yan kwanakin nan da kai kan garuruwan gajiram da gajigana da Dalore da kuma gubio ba zai samu mu karkatar da hankalinmu wajen samar da zaman lafiya ga al'ummarmu ba. Ya ce ba za mu ji tsoro ba, ba za kuma mu ji tsoron kowane irin barazana ba. ba wannan sai dai ma ya kara mana kwarin gwiwa da jajircewa har ma sai mun kai ga nasara idan Allah ya yarda ya ce kuma har yanzu kofar ma buɗe take ga duk wani mahari da ya tuba ya kuma mika sa za mu mika shi ga jami'an soja don ba su kulawa ta musamman wato shirin nan da ake kira operation safe corridor barista augustin agwekere babban jami'i ne a rundunar ba da kariya ga fararen hulan wanda kuma ya wakilci shugaban hukumar ba da kariya ga fararen hulan alhaji abdullahi gana wanda ya ce wannan shirin shine sa na farko da aka damar a baki Primary assignment is to protect farmland and the farmers therein. Uh, but it doesn't mean that uh, if there are insurgency surrounding or preventing farmers from going back to the farms, it should be excluded from their mandate. It's part of it. Ya ce aikin da jami'an su 75 za su yi a yanzu shi ne kare filayen noma da kuma manoman kansu kuma hakan ba zai sa wai idan mun ga wani abun da ba shi ne ba musamman ma abin da ya shafi matsalar tsaro ga waɗannan manoma ba za mu yi magana ba dole ne mu kare su kuma dole ne mu tabbatar da tsoro a wannan yanayi ibrahim abdullahi dai shine shugaban hukumar bada kariya ga fararen hula na jihar borno wanda kuma yi man karin haske game da ayyukan da za su gudanar game da manoma da makiyayan kamar haka eh kariyar kamar yadda nake akwai ta sirri akwai kuma ta bayyane ta bayyane cewa inda ake noma tabbatar da cewa an kare manoma domin ka duba kakar bara an kashe ah, manoma sun ah, hamsin a wannan jihar kuma da farkon wannan shekaran har zuwa yau august ina jin ah, ya tunanina. ko kididdigan da muke da ita an kashe manoma sun kai guda shida akwai wanda kuma aka sace su a gona to kaga insha Allah muka tura jami'an tsaron mu a wurin duk wannan abun zai kau faro daga nan cikin garin Maiduguri sannan nan kuma aka samu nasara za a tura can ƙauyuka yanzu haka da gwamnatin jihar Borno ta samar da motoci tari guda goma don yin alkawarin samar da kudaden allowance allowance da ma wuraren kwana ga waɗannan jami'ai da za su gudanar da wannan aiki a jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya in kunji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga To wannan haka ne kuma a gaida Haruna har yanzu muna kan batun na tsaro inda a shirinmu na hantsi za a ji wannan. bambanci da sauran mutanen da suka zamna waɗanda suke gani in dai kai ɗan difa ne kawai kai boko haram ne na san isa lamin zai ba da bambanci a bisa kan wannan kuma eh, iyayen sarakan gargajiya za su ba shi haɗin kai sosai game da irin labarai da irin abun da ya kamata wannan ma muna tabbat lalle eh, isa lemin zai mana maganin wannan kuma kamin ma ya zama gwamnar din difa ma dama yana da haɗin kai da al'umman difa kenan in allah yarda mu al'umman difa muna tsammani lalle zai kawo mana ya taimako mai mahimmanci To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku a gefe alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Ni kira Islamiyya ne ina kira ne aiki, ina je sallama haka. A wasu ke na ke kiran wasu ɗan nasiransa, sai na wan hamsin hamsin. Idan aiki wata ran sai fara wani na je tallafiya wata sai kirani ni sai ce in je kai masa wani gida sai ce min in shiga gidan da na shiga ya rufe sai musu sai shiga wani lungu sai ce min kwanta. Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya yada zango a garin Misau na jihar Bauchi inda wani magidanci ya yi wa kawar 'yarsa 'yar shekaru goma sha uku ciki bayan ya shafe kusan shekaru biyu yana yi mata fyaɗe. To tun da iyayen yarinyar nan suka gano halin da 'yarsu ke ciki suka fara bin hanya suka nemi taimakon limamin garin da ƙungiyar Hizba da kuma lauyoyi da nufin ganin an yi ma wannan yarinya adalci amma har yanzu ake jan kafa. Ga bayanin da uwar yarinyar ta yi wa wakilin Abdulwahab Muhammad. Wannan yarinya 'yar ruwansa ne kuma tun bata fi shekara uku ba take hannuna. tarbiyya ba wanda wallahi ba mu mata ba sai yaro ya zo ya yaudare mu yana kusa da mu yana shago ya zo ya yaudare ta mun ba mu da wallahi da ba mu san ko me yake faruwa tsakanin mu da ita ba wani kuma bai taba gaya mana me yake faruwa da ita ba amma ta sa'idin da ta gama sakar firamare sai ya bata yadi makaranta yi mata dinki sai ya hana ta faɗa sai ta zo ta kawo mun ta ce mamanta ne ta mata sai ni bai na ce maman ki tanni ta ce yi eh, mama na ne ta mu ashe wai ya hana ta faɗa ne akan in ta faɗa za a tona masa asiri to akwai yar uwarta wanda suke tare gida ɗaya suke makaranta ita ma za a rabu sunanta sai ya turo ya ce wai na saya mata mun saya mata kambas ne sai na ce a je a kira mun shi tunda mu da shi ɗan lungu ne wajen shagunansa kuma tsallake ne gidansu na kira shi na ce ba zai waye ce na'am na ce ni haɗin ku da zara uka mata ɗinki sai ce wallahi ya taimaka mata ne tsakani da Allah gas ɗinsu ɗaya da ƙafƙarsa da kaka ayayi ba shi da abin da zai ɗinka musu shi ne yanzu sai ɗinka musu ƙawarta ne suna ta ɗinka musu sai na ce son ta ne kake yi sai ya ce haba yaushe ma an ta isa wannan yarinyar har na suna kawace da yarinya ta shi yasa na taimaka na mata dinki na ce to muna kokarin mata dinki kai ka taimaka da mai gida na zo sai na nuna mata sai na ce ka ji ka ji abin da na biye ni to sai har ma suka dauko ta littattafai ya dauko sai ya bai wa mai gidana mai gida na mata godiya tunda kusa suke wajen kamar wajen zaman su ɗai baran daɗiya shi yana ɗinki shi kuma yana ɗinkin riga ne irin na shi ne shi babban naka. daga baya suna nan suna nan in ba mu san duk abin da yake faruwa ba sai kawai rannan ne na je ni ajiya ma ƙauye kawai sai ashe mutanen da suke biyan su suna ganin su kullu ko aikin ta muka yi ko islamiya ce ce ta zo zai aike ta ita kuma bata taba ce min a'a yana aikin ta ba balle ma an ce in kira shi in sake masa magana tun da kusa ne to mutanen yan anguwa tsakanin mu fa da nisa da su ko aikin ta muka sai ya kira ta mutanen da sai suka yi ta su sai suka biyo ta suka ga lungun da take sai suka samu antinta sai suka ce wannan antin wannan yarinyar kuɗi ta ce ikan eh, wata ce a hannun ma'aifa na ma suke suka ce to ga wani fa yana yaudaranta ya daɗe yana shiga da ita lungu sai ta ce don allah dan annabi duk sa'ilin da kuka shiga suka shiga don allah kuma magana to ya kira ta ta shiga mun aike ta ya kira ta tashi sun shiga sun sa sakata sun rufe sai suka mata waya suka mata waya ita tana kokarin zuwa Kano ma ko riganta ba za ta dauki babban hijabi ta ta saka sai ta kira yaro na ma'aikacin asibiti ya suka je suka je suka samu gida a kulle suka tura suka tura gida a kulle in suka samu kaninsa dama suna ginin ne shi da kaninsa a jere in suka samu kaninsa suka ce ha sambo kaga yarinya ta shigo anguwan nan sai ya ce ai yarinyar nan ta daɗe tana shiga anguwan nan amma ban san gidan da take shiga ba sai suka ce wannan ba mashin din ba biyu wani sai suka ce mashin din ba biyu ne da kaninsa da yaro na da ita yarinyar tawa da yaron da ya hau saurayi ya tsallaka ya je buɗe sakata suka shiga sai suka je suka same su ya keɓe da ruwansa da shimfiɗinsu ya keɓe ɗan wurin ya rufa yana kiranta ashe a gurin yan anguwa suka zo suka yi kallo yaro na kamar ya dan ma abun duka suka ce ai da kar ka taba shi tunda kare mun riga mun yi nan, dinsa mun gaya muku kawai sai dai ku tafi da shi hukuma to da suka tashi suka tafo da shi gida ya ce, kana zina da ita in ji yaro na aka kira babbansa limamin anguwa kenan da kuma wansa shi ma aka kira su gida aka zo aka zanna tun da tsakanin mu kan hanya ne tsakanin mu tsallake ne suka kira shi aka zo aka taru aka danna ni ba ana nan ma na zai ƙauye sai na zo na taron labari aka kira shi ba biyu ya ce na'am kana zina da yarinyar ne ya ce ina zina da ita sau nawa ya ce shi bai san mahaukatan da yake zina da ita ba sai baffa sai a gaban baffansa sai yara na suka ce to tun da ka bata mata rayuwa tana islamiya tana boko ka bata mata rayuwa yarinya karama ka bata mata rayuwa ke yanzu kin kai wata nawa yana bibiyan ki tace ya kai shekara biyu yana bibiyan ta sai suka ce to da ka bata mata rayuwa lalle lalle sai ka aure ta sai ya ce ya amince zai aure ta a gaban babban su aka yi limamin anguwan ne kuma kanin ubansa ya ce ya amince ya ce ina son ta ke zara yayin suka tambaye ta sai ta ce ina son sa sai ce to daure za a daura sai ka kawo sadaki babban sai ce sai ka kawo sadaki sai ya ce zai kawo sadaki da mangari ba aka ɗiba aka tafi gun yan hizba gun yan hizba aka zanna a gun yan hizba suka tambaye shi ya ce eh, yana zina da ita ana zina da ita ina zina da ita da kuma ga ta yarinya ne to dai shi da yan hizba ya babba shi dai abu nan ce islamiyya ne kake zanta ko ni ko ni dai suka masa dai hukunci a gurin abu kaman ya tafi sai ce sati hudu zai kawo kudin sadaki sai suka ce to ku kawo a je a mata test da aka je aka yi test ga ta yarinya karama ne aka je aka je ya bada kuɗi aka yi test sai aka ce ai ma abin nan ɗinta tana ta samu karamin ciki a lokacin to abu kamar zai zanna dai kawai sai suka zo suka fi karfin mu a gurin yan hizban nan wallahi abokanensa har yanzu kuma ake fama ga shi ciki yanzu dai mu dai a kwatancen mu ko yayi bakwai ko yayi takwas ma ana fama koyon an je sai ya ce wai sasantawa sun kuma su taɓa turo wani ɗan uwansu maganan sasantawa ba to su gashi ba za ta iya haihuwa ba gashi yarinya ce wallahi na ji an ce yar shekara sha uku ne ko yar shekara sha uku ne ga nan ta tsohoniyanta na makaranta da komai in ya daura ma ya dai dan watannin da ya daura a kai to su ne ma to su yan hizbin sun ce su ba za su ci gaba da bin diddigi ko kuma neman hakki a kukunta wanda yake da laifi ba ko kuma menene ake ciki wallahi idan aka je in gaya maka gaba ɗaya sai suka ɗauke hankalin mutumin nan ya ɗauko ya ci masa mutunci a gaban yara na amma gaba ɗaya suka je abokanansa a kai kotu ne ne ne kawai yanzu ana cikin kotun ne ma mata yan abin nan yan faruwan su ne kawai ina danne sai ga su sai suka ce sun ji labari abin kama da yarinya Wallashi kujeran da na basu irin kujeran da na fito da kujera yara sun san mana fitari kujeran zama ke kawai ta zo ta zuba hannu tana kallo su ke suka ce ai su sun ji abin da yake faruwa a gidan nan amma su ba su taɓa ji ba sai jiya sai na ce me yake faruwa suka ce ba yarinya a gurin ke na ce ai da ta nan ma tana tsaye tana kallon ku shine suka danta suka yi salati suka ce yaya ba ku yi ɗauki hukunci ba na ce wallahi hukunci tun a gida ya ce zai ba da sadaki ya je can babban sai sa hannu su baban ke sa hannu akan zai ba da kuɗin sadaki kawai sai suka yaudare shi wai shi akan bai karye yadda wai akan karye yadda kuma kullum haka dai suka ce wai sulhu ake nema mu kuma wanda ya taka wallahi ya zo gidan nan ya nemi sulhu tsakanin mu da su ah. gashi ciki ya girma Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji bayanin yarinyar kan wannan lamari da kuma yadda talauci ya hana a mai da hankali kan halin da take ciki. Kafin nan a madadin wakilin Abdulwahab Muhammad da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya. To Allah shi kyauta kuma gaida inar amal yanzu kuma ga babu makeri da labaran duniya amma fa a takaice. a jiya laraba filin saukan jiragen saman hong kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi gama da masu zanga-zangan da ke rajin kafa tsarin demokradiyya suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere mutane kalilan ne dai suka rage a cikin masu zanga-zangar a filin saukan jiragen saman yayin da matafiya kuma ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukar jirage. akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jama'a da ake kira temple university a philadelphia da ke nan amurka harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaba da harbe-harbe a nan amurka kwamishinan 'yan sandan philadelphia richard rose ya ce raunuka da 'yan sandan suka samu bai yi tsanani sosai ba kuma dukkaninsu za su samu lafiya. wani jirgin ruwan ceto mutane na kasar spain ya nufi tsibirin lamfadin italiya din ya yanke hukunci na dakatar da haramci da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane shiga ruwanta jirgin ruwa mai ceto mutanen da ake kira open arm na wata kungiya ce ta kasar spaniya ya kwashe makonni biyu a kan teku mediterranean dauke da bakin haure 147 To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Baba Yakubu Makeri da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Daryl Smith ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Le Monde aujourd'hui. À Washington.